tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun Sheikh Muhammad Hassan. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na bakwai da ke magana a kan sallan jana'iza. A inda malam yi mana maganganu masu tsawon gaske, a kan hukuncin musulmi ya makafiri sallan gawa, ko kuma ya mai addu'a da cewa Allah madaukin sarki ya ji ganshi. Muka ji cewa wannan haramun ne kai tsaye. Alƙur'ani mai girma ya zo da hana annabawa, misali kamar annabi Ibrahim da kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, akan yi ma waɗannan kafirai istighfari duk da kusantakan nasaba da suke da shi to ba manta ba mun kwana inda malam yake cewa idan istighfaru ibrahim li kana an maw'idatin wa'adaha iya ai idan da wani zai zo ya kafa hujja ya tutiya da cewa ga ma annabi ibrahim har ya yi ma mahaifin shi roƙon Allah ya gafarta mai, to me zai hana yanzu in wani yana da wani tsoho mushiriki, kuma ya kwanta ya mutu in har ya roƙa mai gafaran Allah ai shi ma bai laifi ba. To shi ne sai Mala ya ce sai a ba shi ansa da cewa kai, istighfarin da annabi Ibrahim ya yi ma mahaifin shi wani alkawari ne na musamman. wanda shi annabi Ibrahim ɗin ya yi ma mahaifin. Lakin sai dai lamma ta bayyana laho anna abahu duwun lilla. Amma kaga, a sanda annabi Ibrahim ya farga da cewa fa mahaifin shi maƙiyin Allah ne, ta barra minhu to sai barranta daga gare shi. jama'a duk inda kafiri yake makiyin Allah ne tunda Allah maɗaukin sarki ya duniya bai taɓa kafiri masoyi ba shi sa kai ma musulmi kar ka sake kai kafiri masoyi sai dai zaman tare zai iya haɗa ku amma ba yadda za a yi ka ɗauke shi a matsayin masoyi domin kaji ƙarar ya ce falamma ta bayyana laho yayin da abin ya bayyana mashi anna abahu aduwwun lillahi mahaifin shi maƙiyin Allah ne ta tabarra'a minhu sai baran baran da shi ya kama wajen shi ma ya kama na shi inna Ibrahim Allah ce kaga annabi Ibrahim la'awahun halim mutum ne mai mai da al'amari zuwa ga Allah mai yawan kuka na tsoron Allah madaukin sarki sannan mai haƙuri da dangana ne. Wa ƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ce, Inna aulan nasi bi Ibrahim, kaga babu wani wanda ya fi kowa cancantuwa ga annabi Ibrahim, domin annabi Ibrahim ya tara masoya. Yahudawa sun ja tunga sun ce annabi Ibrahim nasu ne. kiristoci su ma sun ja nasu tungan sun ce annabi ibrahim nasu ne sannan mushirikai su ma sun yi rintan cewa annabi ibrahim nasu ne namu mai gidan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wakilce mu ya bayyana cewa annabi ibrahim namu ne Shi shine allah maɗaukin sarki ya raba gaddama yake cewa inna aulan nasi bi Ibrahim, wanda ya fi kowa dacewa da cancanta ya sungume annabi Ibrahim ya zama nashi. Mun gano wannan sai ce lallabi na taba'ohu, ba kaman waɗanda suka bi annabi Ibrahim suka yi imani da shi a zamanin da yana raye. Sai Allah ya ce wa hazan nabi da kuma wannan annabi, wallazi na amanu. sannan sai waɗanda suka yi imani wallahu waliyyul mu'minin Allah majibincin al'amarin muminai ne kun ga nan, kai tsaye Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana suwaye mabiya annabawa su ne muminai suwane ne masoya Allah su ne muminai a lokacin da za ka ji ba ka son mumini amma kana son kafiri wannan ya bayyana ƙarar gare ka kai ba masoyin Allah ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko domin bayan da za a yi masoyin Allah kuma ya so kafiri shi sa lokacin da sayyidina Ali ya dan Abi Talibin ya ce zai auri ‘yar Abu Jahal, annabi ya ce ba ta yanda za a yi ‘yar masoyin Allah ta zauna ƙarƙashin aure haɗe da ‘yar maƙiyin Allah, wannan ba zai yiwu ba. Ana fahimtar wannan da kyau ko? shi sa ma Allah maɗaukin sarki don ya nuna maka da bambanci sai ya hana mumini ya auri mushirika ce sai ta yi imani wala amatun mu'minatun hairun min mushrikatin walau a ajabaku duk yanda ta burge ku ta ƙayatar da ku ita wancan mushirikan Allah ku yanga baiwa wanda ba ta da gata Allah ya tafi ta mun gano wannan da kyau ku yasa duk inda mumini yake naka ne duk inda kafir yake fa ala ba naka bane <clears throat> in kana son ka gane wannan akwai wani karatu na da na yara in sun ga kare suna son su kore shi sai su ce inda kake annabi baya wajen inda kake annabi baya haka ne ko wai karatun koren kare kenan ma'ana duk inda yake annabi baya wajen ko wannan maganar gaskiya ce fa saboda shi annabi duk inda yake akwai mala'iku shi kuma kare duk inda yake ba mala'iku sai shaidanu to kaga duk inda kafiri yake kasan babu na rahama a wajen ku gano wannan da kyau ko kocin da babu na rahama a wajen ka tabbatar babu tausayi a wajen Allah ya kiyaye mu to shine sai ce wannan aya ce ta 68 a cikin suratu Ali Imran Allah ya ci gaba da cewa ma kana Ibrahimu Yahudiyan, shi annabi Ibrahim fa baba Yahudi ba ne, wala Nasraniyan, kuma annabi Ibrahim baba Nasare ba ne, walakin kana hanifan Muslima, sai dai annabi Ibrahim addinin shi ya bar duk addinin ƙarya da ɓata, annabi Ibrahim musulmi ne, Kuma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai tare da mushrikai. ji alal muslimin malam ya ce ku tsaya kowa ya kada kunnin shi da kyau ya ji wajibi ne ga dukkanin musulmi an yattabi'o ibrahim ala hil hanif ya bi annabi ibrahim a kan wannan addini nashi wanda yake alma'il an shirki ya kauce ma duk wani tsari na shirka wa an yi haƙƙi wala walbara sannan muminai su tabbatar da wala'i ga masu imani su yi bara'a ga duk wani kafiri mun gano wannan da kyau ko dole sai ka san ƙa'ida na alwala wal bara wane ne za ka jibinta don yana jibintan Allah wane ne za ka bare duniya da shi don ya bijire ma Allah to kuma a bisa wani irin tsari mun gano wannan kuma a wani yanayi kuma a yaushe Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wal hadis rawahun nasa'i, shi hadisin da ke ɗauke da wala'i da bara'i al'imamun nasa'i ne fitar da shi wa tirmidhi wa hassanahu, wal hakim wa rawahul hakim fi mustadarak wa Ahmad fi musnadihi wa haza lafzu Ahmad wa ƙalal hakim sahihun ala shart al wa wafaqahu al-imam zahabi Mala ya mana takhrijin wannan hadisi da kyau. cewa ku sani babu wani wanda ya cancanta abi a yadda da shi kowaye sai wanda yake bin dokokin Allah madaukin sarki a bisa tsarin da Allah madaukin sarki ya aiko. Ƙwalar imamun nawawi rahimahullah Mala ya ce al'imamun nawawi Allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Fi kitabihil mati a cikin littafin nan nashi mai albarka, mai suna al-majmu sharhul muhazzab al-imamun nawawi ya ce as-salatu alal kafiri wadda'a lahu bil maghfira haramun yi wa kafiri sallah ko kuma a yi makafiri addu'a Allah ya ji kanshi wannan haramun ne bi nassil Qur'an da nassin alkur'ani mai girma wa ijma'ul umma sannan ijma'in al'umma ya tabbatu akan cewa haramun ne waɗannan abubuwan za ka yi mamaki me yasa mala yake ta nan daga waɗannan abubuwan a ƙasansu misira ana yi kun gano wannan har a ƙasan nan ma ana yi sai ga musulmi ya je bikin gawa bikin binne gawa na kafiri kuma aka ce je addu'a kuma ya je ya yi. in aka zo ana salon addu'a ko da zai rufe baki bai ce komi ba duk alamu suna nuna cewa ya kwaikwayi yadda ake yin addu'ar wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ko wallahi ba daidai ba ne ya kamata musulmi ya zama yana da kan gado kuma ya zama yana da tsari Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa wa huna hunaka man saman minal almuslimin al'an malai yace kun ga a yau din nan a irin wannan zamani akwai daga cikin musulmi man tsalle alal kuffar akwai wanda yake zuwa ya salla ga kafirai sallan gawa wannan mun gano wannan da kyau ku irin yadda ake wa musulmi kafiri zai mutu musulmi ya jagoranci sallan gawa gare shi wa man yastaghfiru lil kuffar akwai waɗanda suke tsayuwa suke yin istighfari ga kafirai mun gano wannan da kyau ku a kira taron addu'a ta musamman kafiri ya mutu za a je a yi mai addu'a. Malai ce wa antum tarauna haza au tasma'unahu, a'a, yi wannan abu ne sananne ai kuna ji da ganin wannan a yana faruwa. Mun gano wannan da kyau ku? Yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba. Shi yasa in ka ji inda ake tsayawa ake addini, to inda talakawa fa suke ne. Amma inda manya da suka rufa suka tada kai da mulki da kuɗi suke, to su gani suke kawai addini shine ajanda na biyu tsare-tsaren su na yau yadda za a gudanar da mulki da tsarin kuɗi shine ajanda na farko wannan taɓewa ne Allah shi kyauta wata jibul jama'a fi salatil janaza a gaba na gaba bayan da mala ya gawa mana magana akan wannan sai zo ya ce kun gafa wajibi ne an zo sallan jana'iza to ya zama an hada an yi jam'i kuna fahimtar wannan wannan maganan da mala ya kawo ta da mahimmanci za ka zo ka ji dalilin yin ta yanzu yanzu kama ta jibu fi salatil maktuba kamar yadda a haɗo a yi sallan jam'i na farilla wajibi ne to haka ma sallan jana'iza take wajibi wa zalika bi dalilai ne mala ya ce wannan ya tabbata kuwa a cikin ɗayan dalilai biyu al'awwal na farko mudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaiha cewa annabi ya dimanta ba taɓa samun an rasu annabi ya ji jama'a daban-daban sun yi sallan gawa ba <clears throat> mun gani ana yin sallan gawa ne cikin jama'a wannan shine aikin annabi titir har manzan Allah ya bar duniya wa dalilin sani mala yace dalili ko na biyu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ni ko ga ina yi ma'ana sallan jana'iza tana daga cikin sallah to ya ga annabi yana yin ta yana cikin jama'a ko to haka za a yi ta duk wanda ya zo da saɓani na irin yadda annabi ya yi ko Allah madaukin sarki ba zai karɓa ba ya kasance ya yi shirme kenan ya zama daga cikin mashiririta Allah shi kyauta Malam yake cewa <clears throat> wannan hadisi al’imamul bukhari fitar da shi a Kitabul Azan Babul Azan lil musafirin iza kanu jama'a babin da ke bayani a kan cewa matafiya za su iya kiran sallah muddin sun kasance cikin jama'a ne ya kawo wannan hadisi a juz'i na biyu lamba hadisi na ɗari shida da talatin da ɗaya Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad a mujalladi na biyar a lamban shafi na hamsin da uku Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Malam ya ce, wa ƙadi ya tajju alaina ba'adu tullabil ilm. Malam ya ce, ba mamaki wasu daga cikin ɗaliban ilimi ‘yan bana bakwai a ilimi, su sheko da gudu da wani dalili a hannunsu, su zo su kafa mana hujja bi anna sahaba sallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama furada eh sai ce falaka da sallan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alal janaza ya ce hakika annabi ya yi ma jana'iza sallah wa jama'atul muslimuna khalfahu gayyan musulmi kuma suna bayan shi haka yake sai mala ya ce ba mamaki a samu wanda daga cikin ɗaliban ilimi ya kafa mana hujja da cewa bi anna sahaba da cewa kaga sahabbai sallu ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama furada sanda annabi ya rasu sun yi wa manzon Allah sallah ne daban-daban ku gano wannan da kyau ku mala ya ce wa rajih anna haza amrun khas bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya a wannan al'amari ne fa wanda yake banci annabi ne kadai bi dalili fi'ilihi saboda ai annabi yana sallan jana'iza ne ta tara jama'a tiwali hayati tsawon rayuwan shi amma da ya rasu sai al'amarin ya rikice masa habbai sai ya zamanto waɗannan je su mai sallah waɗannan su mai haka aka yi Allah sallah fa daban-daban ba ai gayya an yi sallan ba ina fatan mun gano wannan da kyau to kaga wannan yake banci annabi ne sannan kuma haka Allah maɗaukin sarki ya ƙaddare al'amarin yi wa annabi sallah ya kasance. Kuna gano wannan da kyau ko? To, duk wanda ya ɗauko wannan ya ce, To, ai, ga yadda aka yi wa annabi sai ka ce annabi ne ya yi? Kuna gano wannan da kyau ko? Shi yayi san da yake raye, to, ɗauko mana aikin shi za mu yi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. mala ya ce fannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam ya amur bis salati furada ala janazatin ba taɓa samo dalili daga annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da a yi sallah daban-daban ga gawa ba fahaza amrun khasun bihi mala ya ce wannan sai zama al'amari ne na musamman bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake banci annabi Malam ya ce in sabata sihatin riwaya in ma fa ruwayan da ta ce an yi ma annabi sallah daban-daban ta inganta fa ba'du ahlul ilmi yudha'ifuha mala ya ce an samu wasu daga cikin malamai suna raunata wannan magana da ke cewa an yi wa annabi sallah ne daban-daban lakin sai dai malam muhammad hassan ya ce sanadul hadis fiha ya taƙawwa bishawahid isnadin wannan hadisin da ya ce an yi wa manzan Allah sallah daban-daban ne in an tattaro shawahid ɗin shi to zai zama hasanun bil majmu wa ya juzu lihtijaji bihi mala ya ce sai ya halatta kaba hujja da shi akan cewa lalle ya tabbata daban-daban sahabbai suka je suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallan jana'iza Allah ya sa mu dace Mala ya ce faljam'u bainar dalilai ne, to yadda za a haɗa waɗannan dalilai guda biyu fi hazil mas'ala dangane da wannan mas'ala na sallan jana'iza. Anna salata sahaba furada alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kaga sallan da sabai suka yi wa annabi daban-daban, haza amrun hasun bihi, sai a ce wannan al'amari ne wanda yake ya keɓanci annabi mun gano wannan wa illa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama asha tiwala umrihi yi yusalla janaza fi jama'a in ba haka ba ai abu ne sananne rayuwar annabi gaba ɗaya ya kwashe ta in har zai wa mamaci sallah to a cikin jama'a yake yi mun gano wannan da kyau ko alaman mata musulmina yana yin sallah ga kan wanda ya mu daga cikin musulmi wa hadiyin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa fi'luhu huwa thabit mala ya ce shiriyar annabi da kuma aikin da annabi ya riƙe ya titar wannan shine tabbatacce wa huwa muƙaddamu bila shak wannan shine abin da zai gabata ba tare da kotan baba ba shi za a gabatar kuna fahimtar wannan da kyau ko? annabi ya ce a yi kuma ya yi har ya rasa yake yi to kun ga wannan aiki na manzon Allah shi ne tabbatacce abin da za a yi riko da shi duk wani abin da ba shi ba kuma sai a koma gefe a aje shi ba za a aiki da shi ba sai dai a ce wani dalili ne ya sa amma ko ba shi ne asali abin da za a ɗauka a yi hujja da shi wajen aiki ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce, Aƙallu ma warada fin ƙadil eh, jama'a Thalas, Mala ya ce mafi ƙarancin abin da ya zo na cewa jama'a mutum nawa ake ƙulla sallan gawa da su, Mala ya ce thalatha mutum uku ne, shi ne mafi ƙaranci, li hadisi Abdullahi bin Talha, saboda hadisin da Abdullahi ɗan Talha ya ruwaito, anna Talhata da a Rasulullah Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila sala, cewa annabi abu talha ya gayyace shi gidan shi yi mai sallah ala umair bun abi talha hina tuwfiya yi ma dan shi umair sallah mun gano wannan da kyau ku kun san umayr din yana yaro ya mutu ya umair maza fa'alan nughair fa salla alaihi fi manzilihi a gidan abu talha annabi yaje je sallan kenan babu laifi idan an yi rasuwa a gidanka ka bar gawan a gidan ka gayyace? musulmi da liman a je gidan a sallah dan shi ma ga manzan Allah an gayyace shi ya je mun gano wannan sai dai kiran da muke da jama'a shine sallan jana'iza al'amari ne mai darajan gaske kuma al'amari ne wanda yake da tsari da yanda sunna ta ce a yi shi a riga kokari ana samun wajen da ke da sarari a yi sallan gawa yadda za a iya fitar da sahu yanda jama'a da yawa za su zo kun gano wannan da kyau ko duk wani siyasa da ake sa wajen sallan gawa don Allah jama'a ku cire yanzu shi wannan da ya mutu ko akwai abin da yake bukata gare ku in kun gama mashi ku je ku yi ta siyasan ku kun gano wannan da kyau ku ku je ku yi ta yi wannan ku da Allah Allah ya kiyaye amma a ji a samu waje kuntatacce duk a takura wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace to sanda ya zo gidan shi fakana abu talha ra'ahu. sai abu talha ya zama bayan annabi wa um muslimin wara abi talha ita kuma um muslim sai ta zama bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani a tare da su to gaskiya wannan irin sallan ya take kenan kun gano wannan da kyau ku domin ya kamata cin da su biyu ne ina ya kamata ya tsaya damar liman ba bayan shi ba kun gano wannan da kyau ku wala shakka annahu kullama kathural jam mala yace ko shakka babu Di yanda aka samu gayya na mutane sun yi yawa kana afdalu lil maiti wa anfa wannan ya fi amfani kuma ya fi falala ga mamaci kun gano wannan jama'a ana mutuwa so ake a tare da yawa da yawa da yawa a ji ba a son ya kasance waɗanda za a je sallan gawa su zama 'yan tsiraru ne 'yan kaɗan da yawa ake so Kisa duk abin da kuke yi in an ce an mutu ku yi ƙoƙari ku ji akwai alheri mala ya ce da ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi da ya ce ma min mayyitin babu wani mamacin da tu salla alaihi ummatun minal muslimin a samu gayyen musulmi da yawa su yi mai sallah yabliguna mi'a wanda za su kai mutum ɗari kulluhum yashfa'una lahu kowannensu yana addu'a Allah gafarta mishi jama'a mun gano wannan dukkaninsu kowa yana neman mai ceto illa shafa'ahumullahu fihi face Allah sai ya ba su ceton shi mutum ɗari jama'a mun gano wannan da kyau ko a samu mutum ɗari wannan malamin ya yi wata magana ne shi sa nake son mu ji ko yana da wani dalili ne akwai wani dalili ka dogar da shi ne ban da wannan ai eh. ai shine dalilin muke cewa ainihin dalil ai bai takarijin shi ba ni ma na karanta wannan a cikin kamun janayis dazu ka fahimci wannan shi zan ce maka zai zo nan gaba na ɗauka ko kana da wani dalili ne wanda ba wannan ba ka fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace yawwa to <clears throat> Kuna ganewa, yan don Allah jama'a, a ce mutum ya rasu, a ce ninkinmu kamar guda goma na masallacin nan, mun je mun mai sallah don Allah da alheri ko babu. Mu kai mu ɗari, kowa na addu'a Allah ya gafarta mashi. Kuma, ka san daɗin sallan gawa? Ita sallan gawa ba fa sai da larabci ba. Mun gawa wannan da ku? Kai dai kawai dai kai kabbara, kai ta'awu zai kai basmala ka karanta fatiha. ka gama raka'an farko an gama kabbaran farko kenan in kai kabbara na biyu sai kai salati kuma na san duk wanda yake nan ya iya salatul ibrahimiyya ka gama kabbara ta biyu in kai kabbara na uku in baka iya larabci ba sai kai ta mai addu'a da Hausa Allah ka ji kanshi Allah ka yafe mashi Allah ka sa iya ansa tambayar cikin kabari Allah ka haska a zuciyanka eh koma waye? <laughs> mun wannan da kyau. Ana fahimtar wannan da kyau ko? Wannan fatawa na jingina da yin ta ne a bakin fadilatul allamatul albani wata biyu ko uku kafin a kashe shi ya ba da wannan fatawan. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma wallahi ina zicci zicci zan tambayi malam ina zan samu wannan duk sanda zan samu dalilin da zan zauna tare da malam in mai wannan tambayan wallahi sai hankali na kawai sai tafi wani abu sai kasance na je zan yi aikin da ya sa ni ne kun gano wannan da kyau ko kawai sai kasance Allah bai bani daman yin mai tambayan ba kuma har Allah madaukin sarki ya dauke ran shi kun gano wannan da kyau ko to amma da izinin Allah ni kuma zan binciko tunda ai muna cikin wannan karatun saboda sanda zan je wajen shi zai kasance lokacin da ya bani ne saboda in ka san malami ka san irin aikin da yake da shi kai ka san sanda zaka je wajen shi kuma kai ka san me zai kai ka wallahi al'azim jama'a nakan haɗu da malam albani na je zan shiga aji zan yi darasi ina jiran shi fito ajin in shiga ko kuma musamman ajin da nake karantarwa aji ɗaya ne darasi ɗaya muke karantarwa da shi to sai ya kasance a jikin ofis ɗin shi ajin yake amma kun za abin mamaki wallahi wani lokaci kawai sai ne ce mishi assalamu alaikum kawai wuce ita ma assalamu alaikum kawai wuce wani sai ce ah, to malam ba ga malam ba sai ce to ina ruwana da shi yana harkan shi ne ina me ina ta yanzu ban da ajandan magana da shi in ma na je zan yi magana da shi zai ce min ustaz je ki abin da ya kawo ka duk wanda ya san albani ya san shi ai to wanda ya san shi to sai ka tsantsan da shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in abin da ya kai ni wajen shi ya ce in zo to kafin in gama lokacin ya ƙure shi yasa gaskiya Allah ya gafarta mala albani duk abin da zai gaya mana na jana'iza wata biyu kafin ya mutu sai da ya faɗa kun gano wannan da kyau ko Allah sai da ya faɗa da aka je makabarta yi wani jawabi na ƙarshe wanda ran nan da na ji su sunu sunan sun sa Allah sai da wannan abin ya tada min da hankali na tuna san da ya rike makirfon an ɗaga spika sama yana jawabin daga mutane sun sa waya suna ɗauka duk abin da ya kamata ya faɗa a lokacin duk ya faɗa na ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya ji kan mala albani to anan ne na ɗauko wannan fatawan kun gano wannan da kyau ko ban taba karanta ta a littafi ba to dama malamai sun yi bayani sun ce wanda zai yi fatawa mutum uku ne ko dai mujtahidi mujtahidi mutsulaki wanda ya sha ya tumbatsa ilimi to shi wannan ya iyo inda yake so mun gano wannan irin su malam albani ko kuma ya kasance mujtahidi mujtahidi muqayyadi wanda ya ƙware a wani fanni ne ba duka fannoni ba to shi kuma ya tsaya iyakan inda malamai suka yi fatawa ko kuma muqallidi in malamai sun ce e ya ce e in sun ce a'a ya ce a'a to dole malami a wannan ajin ziki. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya sa mu dace to kun ji wancan fata wanda na ce mutum zai iya sallan janaza da Hausa kun ji inda na ɗauko ta kun gano wannan da kyau ko kuma yi da Hausan ya fi mutum ya zo ya tsaya me shuru dama ita sallan jana'iza ai ba sallan farilla ne. sallan farilla ne aka hana ka kai ta da wani yare amma dama makasudin yin sallan farilla roƙon me so roƙon gafara roƙon zai zo ka kinkin kaman gunki no mun gano wannan da ke ko sai kai addu'a jama'a yanzu wannan cewa ma za a iya yi da Hausa addu'an da za a yi don Allah ba taimaki al'umma ba kafin mutum ya kai ya haddace da da larabci Allah walan kawai sai ka kai abinka to dukkan mu nan a ce mu taru ninkin ba ninkin mu nan muna addu'a Allah ya gafarta mutum ɗaya ha ba mala in Allah da sai Allah ya gafarta mashi yanzu jama'an da suka taru a garin na wajen sallar mala albani kai malam tun da aka zare fa ba taɓan mutane irin wannan ba zare ba komi tsayawa yi duk shagunan garin da sai da aka rufe su komi tsayawa yi cak mun gano wannan da ke ko na Allah ya tafi wajen Allah yasa Ahmad dan na yace bai wa hom shuhudul janaza wallahi malam tsakanin mu da su bari mu mutu ka gani sai da komai ya tsaya cik ina fatan mun gano wannan da kyau sai da ya zama hatta duk wasu jawabai na gwamnati da aka yi a wannan makon duk wanda ya je jawabi sai magana kan mutuwar malam albani har yau ko kun gano wannan da kyau ko saboda al'amarin kashe mahala albani a fili yake ba don wanda ya ce al'amarin a ɓoye yake shine ya ɓoyu kuma Allah zai ta ɓoye shi ina fatan mun gano wannan da kyau irin waɗannan malamai a waye gari haka kawai don kuna da saɓani akan wani abu jama'a bayan da za a yi al'umma su zauna ba su da saɓani ba zai yiwu ba ko da matanka kuna samun saɓani kun gano wannan da kyau ko ba ɗaya ne yake ɗan janyewa ba sai a ɗan daidaita ko kun gano wannan da kyau ku to walantana ka ce wai kana da saɓani da wani malami ka kasa gamsar da shi wai zai ka ce wai bari ka je ka kashe shi wai wannan shine dalilin cin nasaranka ai kai da nasara har abada kun gano wannan da kyau ku yasa kar wani malami ya ji tsoron wai in ya faɗi gaskiya cin da yanzu ana kashe malaman ahlus sunna <clears throat> wai za a kashe shi ba wani abu jama'a ita mutuwa kwaya ɗaya ce fa kun gano wannan ita mutuwa kwaya ɗaya ce da aka kashe malam jafar don Allah masoyin malam jafar raguwa suka yi ko karuwa suka yi to ka je ka tambaye sakkwatawa sanda aka kashe ɗan shiya malam umaru don Allah sakkwata ta taɓa ganin jana'iza irin wannan je ka tambaye kanawa sanda aka kashe malam jafar ya su ga al'umma annabi mun gano wannan da kyau ko to wannan kuma duk wanda ka haɗa shi a Najeriya ka tambaye shi da jana'izan malam albani an ɗaga ta irin na Jafar kun gano nan saboda malam Jafar jana'izan shi da yaushe aka yi bayan sallan juma'a aka yi <clears throat> malam albani ko mu ne muka ce sam mun sa abin da zai faru in muka ce a kai azahar da aka roƙe mu ko ina to ba zai yiwu ba ko mun tsaya mun kalli aƙalla ba a kasara ba gwamnoni sha ɗaya suka yi man waya cewa za su zo sallan jana'izan in an bar shi zuwa a zahar. Ya ce ba zai yiwu ba, Sau da in muka bar waɗannan mutanen suka zo, ƙarshen ta yadda mutane suka fusata wani abu ya faru. Mun gano wannan da kyau ku, domin sa abin da muke yi. Gwamnan Kaduna har sai da ya zo nan gwargwaji, sannan aka yi masu waya aka ce wajen ba lafiya, sannan ya man waya cewa gashi gashi sai ya juya ya koma. kun gano wannan da kyau ku lokacin da 'yan sandan nan suka zaka fara masu ihu shine nan da na aka yi aka ce ba lafiya ya taso ya zo tun daren suka yi waya cewa za fa su zo doshi za mu ci gashi to kaga irin waɗannan abubuwan ya kawata mutane zama suna da me sa da saiti duk da abin da zai tada hankalinmu ya fitar mana da tunani ya zo mana to amma duk waɗannan abubuwan malai yana zama yana karantar da mu saboda amfanin wanda zai seta kai zama yana da nisa nesa da kai mun gano wannan da kyau ku amfanin shi kenan dan da a ce saƙonmu ne yana dab da dab da mu hankalin kusa kusa yake amma sai kasance hankalin yana nesa kuma ikon Allah kafin ya mutu sai tattaro mana dattawan malamai irin shi aminan shi gaba ɗaya sai shimfiɗa mana su ya ce ga aminan shi nan. Kun gano wannan da kyau ku? duk abin da kenan yana sai ya gaya mana in mun ji ba mu gane ba ga su to haka malamin Allah yake alimin rabbani Allah ya gafarta musu waɗannan malaman ko kowa da irin abin da ya ɗauka zai ma addinin Allah yanzu irin salon da Jafar ya ɗauka yake wa'azi ya sha bamban da salon Malam Albani ba irin salon da ƙungiyar izala take wa'azi ya sha bamban da irin salon da su albani da jafar da sauran suke yi kun gano wannan to in ka ce wane ya bar nashi ya koma na wane baka da kan gado yanda izala take wa'azi daidai ne haka ya kamata a ta yi har a mutu kun gano wannan da ke ku mu kuma mu zauna mu irin wannan wani kuma ya je iri kaza yanzu ga su bera su Muhammad bin Usman sai zai su ta cakusa da kiristoci a yi ta ruwan aure a cikin Bible ba a kwarantiyawa sabon alkawari farawa kun gano wannan da kyau ko Kai, kai, ka gane Kun <laughs> gano wannan da kyau ko ka ce a'a in gaji malam mabera ya sha kwana a cikin bible sai ka ɗauka wani tsohon ramaran faza ne wallahi mala dan Allah ka je ka kalle shi tukuna ran nan na je na ga wani dan fasto ya je ya tsokani mabera na ce kai kai kai kai kai kai <laughs> na ce ni wallah ba ruwana in gano wannan da kyau Allah irin yadda malam mabere ke son malam albani ba zan iya siffantawa ba lokacin da muka je sokoto ta'aziyyar malam umar dan meshiya kai malam mabere ai da ƙyar ya bar mu wallahi malam ce malam mallan albani mallamin Allah ne mun gano wannan da kyau ko kai in an kawo kaza ya ce bai yi ba aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaje ga yadda malami suke haka lokacin da aka hada <laughs> malam bon Usman da Sama'ila Dogo a wannan shirin na na America VOA tsaka mai wuya na ce gaskiya ‘yan jarida kun suka sama'ila doguwa tsaka mai wuya sai je ku zo ku samu wani ɗan fiki-fiki ku haɗa shi da shi ya za ku haɗa shi da bon usman mun gano wannan da kyau ko Malam Muhammadu bin Usman? Tab. Hmm. Tab. Malam da ya kai shi, wai, wai Muhammadu bin Usman ne mutumin da ya haddace Bible fa. Gano da kyau ku. Kuma ƙwararre ne a history, wai shi ne za a rika ba labari. Ah, Ala, da ya wani bayani, ya bayani, shi kuma wancan ya bayani ce kai, kai fa local champion ne. da yake dan boko ne ya fahimci mai local champion mun gano wannan da ke ko kai jarumin layi ne abin da yake sai gaya mishi kenan shi kuma ya ga ina gaya maka ni international scholar ne fa international champion ne ni duk duniya ni fa an san na fa da'awa ka gano wannan da ke ku ina gaya maka ga yanda abe yake kana gaya mutane kaza kaza kaza kaza tun daga lokacin suka daina hada malaman addini tun daga lokacin Shi ne ai wani ya rubuta cewa wai yana son wai a haɗa shi da malam Kabiru Gombe wai su irin wannan na ce ka ce ka tuba <laughs> ina gaya maka na rantse da Allah ka ce ka tuba na rantse da Allah sai wuji wuji da kai gano wannan duk alaran momin da kake ji suna jan bakiya a izala ba wanda ya kai kabiru gombe haddan Qur'ani kaf su Allah ranma in bai goge ba na rantse da Allah ba zai iya wa'azi da shi ba na gaya muku ka je ka tambayi malam asgar ya ce tare suke secondary school ya ce komi nashi haddacewa yake yi kuma ka duba in yana wa'azi ko hadisi zai karanto shi da larabcin shi da ne yake karanto shi da ka yake karanto shi komi haddacewa yake duka sanda muka haɗu a yola a ofishin balalau da shi cewa malam albani ce wallahi ban taba ganin ka ba wannan wa'azin yolan fa na ƙarshe ko a bidiyo bai taba gani malam albani ba ce wallahi amma duk kasusuwanka ina da su ya ce wallahi duk kasusuwanka na haddace su ya ce ba ni da lokacin kallon tv ya ce gaba ɗaya kasusuwa ya ce a mota nake jin su ya ce ina da sarmul battar ina da kaza ina da kaza ina ya lissafo ya ce bari ka jima ina na ma san ka kawai sai fara ɗauko kasa ɗin malam yana bayani yadda ka san malam ɗin ya ce in aka ce ma in yi bayanin waye albani sai in ce wani malami ne na ahalu sunna jajirtacce mara tsoro wanda ya imani da abin da yake karantawa ya ce kuma ban taɓa ganin ka ba don maganan farko da ya fara mala albani ya fara hawa staircase na bene shi kuma an mai waya an ce ga malam albani ne sai juyo da moto dan inda aka san bai san mala albani ba muna zaune a wajen wa'azin ya zo ya gaisa da ni ya gaisa da mala albani ni ma ya nemi ya sani ko ya gaisa da mala albani ya wuce abin shi wallahi ma da ya ƙara da ya gaisa da shi ya wuce abin shi aka zo wa'azin safe ya ƙara mai irin wannan gaisan ya wuce abin shi shine sakataren izala na jihar adama ya ce bai san ka ba ne to sanda ya zo ya fito a mota sai ce Wala albani a kai dogo ne <laughs> wallahi mala ina haddace abin yadda aka yi abin da muna tare da malaci a kai dogo ne ya ce wallahi malam ban taba ganin ka ba sai yau kuma bayan wa'azin zariya ne aka yi wa'azin yola suka je suka zauna ya ce amma wallahi malam ina tare da da'awanka a komi ko kun gano wannan da kyau ku to su malaman Allah al'arwahu junudun mujannada ne, shi yasa ya faɗa, shi yasa magana nake son kawo muku, ya ce a zo a kashe ma a wannan tafarkin, ba wani abu, a zo a kashe ma a kan shi, amma menene malaman ahalu suna suka yi, kawo faɗin gaskiya? Wannan ba daidai ba ne, wa'azin Kano da aka yi, an yaɗa rumu an ci wa a can za a kashe malam sani a haya jingir, da malam sani ya yi me ya yi, kawai don ya yi wa'azi? Waɗannan abubuwan da mutane suke ko ya kamata su bar shi, kisa ba shi ne ansa ba, ka je ka gamsar da mutum shi ne me, shi ne ansan. Jama'a mu je karatu Allah ya tsare mana imanin. Jama kun ji mutum ɗari suka yi maka sallan gawa me, ka hai, to kaga wani yana nuna ka zauna lafiya da wa, hala da mutane. Allah kakka yadda kai gaba da wani, ko kun samu bambancin ra'ayi ko ala karka mai da abin nan gaba, ka zauna lafiya da kowa, kai mu'amalan arziki da kowa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Ina a ƙarshen wannan watan, ina ganin ishirin da biyu ne ko? Ishirin da wani abu, akwai wa'azin da za mu je za mu yi a aina ne? a jigawa jigawa ne ku? a jigawa ni da malam muhammadu bin usman wai kaga wai daga rasuwan mai gida wai yanzu wai har an sa ma hun manya Kun gano wannan da kyau ku abun mamaki a ce wai kamar malam muhammadu bin usman ne abokin mai gida abokin shi ne aminin shi ne kuma kai ka san waya bin usman kun wani wannan da kyau kai ka eh, san shi ai awa <laughs> mala malam muhammadu bin usman mu ne kun gano wannan da kyau ko ka je ka ga ɗaliban albani ko ba wani wanda yake ce malam albani malam fa in ka ana cewa malam anan ne ko a wani waje amma wallahi baba ake ce mashi kun gano wannan da kyau ko wallahi malam kowa da ke tani ba baba kawai saboda duk abin da baka zato ko kai waye in ka zauna gaban malam zai sauke maka lodin abin da ke maka rawa a ka mun gano wannan A ka wanda ya taba zuwa ke cewa malam wai kai duk karatun albani sai ka je ka fi shekara ishirin kana zuwa karatun shi wani irin mutum ne na ce me kake son ka ce ce to ai ran nan mala ya tara mu ya ce kai kai malami ne na ce to yau ne kuma na san ni jahili ne ce ba da hankali na ce bambanci na da mala albani kamar bambancin saman bakwai ne zuwa ƙasan bakwai ni da na san shi ni zan iya faɗin waye shi kai kuma baka san shi ba mala albani ko me ya ɗauka zai maka bayani a kan shi sai ka ɗauka a duk duniya abin da ya sani kenan haka ne ko ba haka bane kaman bai san komi ba sai wannan ban taɓa zuwa gaban albani zai karatun awa ɗaya da rabi ban ji abu ɗari biyu da ban taɓa sa ba sai ranan ba ban taɓa ba har ya rasu wallahi har ran da za a kashe shi da ni mitin awa uku da shi sai na ji abin da ya fi ɗari biyar da ban taɓa saninsu ko in ji su a bakin wani ko in karanta a duk duniya ba sai lokacin na ji kai ka ce wai in rabu da malam <laughs> ba ka da hankali <clears throat> mun gano wannan da kyau ko ni kasa ɗin jina kenan ba a duniya daga ran da ka zama abokin kasa ɗin albani ko na rantse da Allah sai ka zama malami ni ban jin kasa ɗin kowa a duniya sai shi amma mutane ba sa lura da wannan in ga na ji kasa ɗin malami ko to na ilimi ne shine yana karantar da wani littafi ne to ina jin wannan don in amfana ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa gaskiya mu dage ka zauna lafiya da kowa inda in ka mutu kowa ya zo me ya sallan jana'izan ka Inda ya kalli dai malam albani kaman bai da makiya a duniya duk makiyan sun zama me masoya ashe dama kiyayyen ko da gangar aka haɗa shi da mutane ashe dama mutane ba wanda yake kin mala albani kawai wani ɗan rashin fahimta ne wanda bai ta kara karya ba mun gano wannan shi yasa kowa mu yanzu namu ne kawai kowa namu ne ina fatan mun gano wannan da kyau kowa namu ne ya ce wannan hadisi al Musulmi ya fitar da shi a Kitabul Jana'is babu man salla alaihi mi'atun shafa'u ko fihi duk wanda mutum ɗari suka yi mai salla suka nemi Allah ya ba su ceton shi Allah zai ba da ceton shi ku gano wannan da kyau ku ya kawo shi a mujalladi na biyu lamba hadisi na ɗari tara da arba'in da bakwai tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu man ja fi salati alal jana'iz wa shafa'a lil mayyit a juz'i na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ishirin da tara nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu fadli man salla alaihi mi'a a babin da ke bayani akan falalan wanda mutum ɗari suka yi mai sallah ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari tara da casa'in eh mujalladi na hudu ku haka ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na shida a shafi na arba'in haka al'imam albai haƙi a sinin kubura a mujalladi na hudu shafi na talatin kun gano wannan da kyau jama'a don allah duk wanda yake kaunan allah duk inda ya ji musulmi ya rasu duk abin da kake ka bari ka je sallan jana'iza duk yadda kake jin haushin ɗan uwanka musulmi ka daina haramun ne kin musulmi a cikin zuciya ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya daina jin haushin musulmi ɗan uwan shi a ce wane ya mutu kana jin haushin shi wai ba ka je sallan jana'iza ba akan me musulmi ɗan uwanka Allah ya tsare mana imaninmu mala yace alhadis rawahu muslim wa nasa'i wa tirmidhi wa sawul bayhaqi wa ahmad min hadis aisha bi lafzi <clears throat> yace da wannan lafazin da muka ambata lafazin al-imam a sayyida aisha kenan wa fi lafzin a wani lafazin yace illa gufi illa ghafara Allahu lahu in dai mutum ɗari suka yi maka sallan gawa to Allah madaukin sarki ya gafarta maka kisa don Allah me yasa jama'a kuke gaugawa a wai ana ana Allah Allah wai aji abin nan mutum ku yi haƙuri jama'a na san ina shan zagi ku yi haƙuri ni ina neman Allah madaukakin sarki ne gafarta mutanenmu shi yasa lokaci idan aka ce za a sallan jana'iza an ga mun sai a ɗaga lokacin wani lokaci sai ci a ɗauko gawa a kawo masallaci abin da nake kwaɗayi shine in aka zo masallaci ga jama'an da aka gayyato daga wani waje da yawa an zo masallaci za a samu mutane da yawa kuma a masallacin kun gano wannan da kyau ko sai a haɗu da yawa a yi sallah wannan hadisin nake kallon ma mamatan mu jama'a wannan hadisin nake kallo malam ba kowane lokaci ne ni zan yi magana sai kuma na kawo hadisin ba ina ganin kamar na kai lokacin da in na ba da shawara ya kamata a kalli shawaran ai ina ce a bari sai lokaci kaza ya kamata sai a ɗan ɗaga akwai abin da nake hange ne in an ɗan ɗaga kaɗan mutane za su ƙara ai kun gane wasu ya ce wa ina nuna isa ina nuna iko Gawon na kanin ubana ne wallah ba na kanin ubana ba ne amma dai gawon na yaron mai gidana ne mun gano wannan da kyau ko mai gawon yaron manzan Allah ne to kuma annabi ya ce in mun kai ɗari muka yi mai sallah an yafe mashi ni kuma a duk duniya ba abin da nike so illa a gafarta maka da mahaifiyarka da mahaifinka da matanka da ɗanka da ni kaina mun gano wannan da kyau ko duk wanda ake ma wannan me muka yi asara jama'a kawai mun dan daga lokaci dan kaɗan ka muke so kowa shiga aljanna kawai jama'a gano wannan muka shiga aljanna ba nan za mu rika haɗuwa a gidan gandu kawai na dan hira ba wani je an wani ya je wuta Ka je aljanna riba ka ci in wani ya je aljanna ka je aljanna asaran me kai yanzu nan wajen di yawan mu nan dan an jima nan kowa zai je kwanta akwai wanda ya tara wajen kwanciyar wani eh ka gani wani saboda zari wajen kwanciyar shi biyu wani uku wani hudu walla wani biyar ne ma mun gano wannan da kyau ko <laughs> wani kuma sai wani ya ɗaga kafa ya sa kai shi mun gano wannan da kyau ko <laughs> a to ba Allah ba ne cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinci wansa fa sai su garin kwaki yanzu wani da daddare a nan ko wala garin rogo zai ci ko bayan da ya iya ne amma wallahi wani ma aka yi farfesu sai ce yana yami mun gano wannan da kyau ko yanzu di yawon mu nan jama'a ko wanda yake tsotse iskan wani eh wani ce da Allah dan tsaya kana shaƙe min iska na to wallahi haka duk wanda ya shiga aljanna ba asaran da kai Allah ka sa duk al'umma annabi cikin aljanna shi yasa wata rana annabi ya ce ma sahabbai shin ba kwa so ku zama ku ne ɗaya bisa ukun ƴan aljanna ba sahabbai suka ce suna so annabi ya ce ku ne ɗaya bisa uku na ƴan aljanna sahabbai suka yi kabbara annabi ya ce ba kwa so ku zama ku ne rabin ƴan aljanna ba suka ce muna so annabi ya ce ku ne rabin ƴan aljanna annabi ya ce ba kwa so ku zama ku ne bi bisa uku ne ‘yan aljanna ba, suka ce muna so annabi ya ce ku ne bi bisa uku ne ‘yan aljanna. Jama me muka manta? In Allah da sai mun shiga aljanna mu duka. Shi yasa ana cewa an mutu, duk abin da kake ka bari ka je, ka hakura duk dile da za a yi ba asara ba. Mai yiwa in ka je da wannan ninyan, zaka yi ma dan uwanka addu'a kana fatan Allah ya sa shi a aljanna mai yiwa kai ma Allah ya tausaya maka ya sa ka aljanna kun gano wannan ku Ɗan abin da ba za ka yi Allah ya sa ka aljanna bai da yawa Ɗan abin da za ka yi Allah ya ƙuga ka a wuta shi ma Allah ya raba mu da aikin wuta Malai ce wa kada faru lil mayyit Malai ce zai iya yiwa nan da nan Allah ya gafarta mamaci sakamakon wannan sallan walau kana al'adada aqalla min mi'a ko da ko adadin bai kai mutum ɗari ba, idza kanu na in dukkaninsu musulmi ne muwahidina wanda suke ta Allah lam tauhidu tauhiduhum shirk wanda tauhidinsu bai samu tangarɗa shirka ta gurɓata shi ba. Ku gano wannan da kyau ku? Ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa wal hadis fi sahihi muslim hadisin ya zo cikin sahihu muslim a babin da ke bayani a kan man salla alaihi arba'una wanda mutum arba'in suka yi mai sallah suna neman ceto Allah zai ba su ceton shi a mujalladi na biyu lamba hadisi na ɗari tara da arba'in da takwas annabi ya ce ma min rajulin ya mutu babu wani mutumin da zai mutu fa ya ƙumu ala janazati arba'una rajulan a samu mutum arba'in sun miƙe sun mai sallah la na billahi shay'an wanda ba sa shirka illa shafa'ahumullahu fihi face sai Allah ya ba su ceton shi mun gano wannan da kyau mutum arba'in da ba sa shirka shi za jama'a duk wanda bai san Allah ba shine yake shirka kuma an kai shirka riban nawa ka samu baka da riba yanzu kaga kai da kai shirka in ka mutu ta za kai da kake shirka in ka zo ka tadda mutum talatin da tara za su yi ma wani mumini sallah ka zama cikon na arba'in ka ja mai matsala ba za a gafarta mai ba da ba ka shirka da an gafarta mashi jama kun san shirka bala'i ce shi sa duk wanda yake da hankali in da kayi ko ka tuba amma in ka jira sai lokacin mutuwanka ya yi, Allah ka shiga matsala. Wata baiwar Allah ta zo za ta rasu naƙuda, naƙuda ne sanadiyan ajalinta abin da ya ɗaga ma hankali abin da ya ɗaga ma hankali annabi ya ce duk wacce ta mutu a irin wannan yanayi na naƙuda ta yi mutuwan shahada bayan da ta mutu ne ce masha Allah Allah gafarta mata kaza kaza sai ‘yarta take cewa to Allah gafarta ma inna duk yadda za a nemi magani wallahi an nema ɗazu-ɗazun nan muka dawo da ita gidan wani, an je an mata girka ma, kun gano wannan da ke ku? A, in ka ji an ce an je an yi girka, ina ka je? Gidan ‘yan bori, ‘yan ta raka ta an je an girka ta ɗazu, yanzu ta mutu. Da ba ta je ɗazu ba, kun gano wannan da ke ku a ce ba ta shirka, yanzu ta samu tuwon me? ban san sanda na ji na zauna dabar a ƙasa ba. Malam lafiya na ce ba wani abu. Ko cikin kwa wanda ya ji wani abu? Eh? Kai kai saka faɗi? Na ban ji wani abu ba, yana da hankali. Kana faɗa yanzu har abada a ka kulla gaba da wannan familin duka. don me za ka yi creating enemies haka kawai don baka da kan gado? za ka ƙirƙiro ma kanka maƙiyi haka siddan in ya zo ba yadda ka iya amma dai da aikinka ka ƙirƙiri maƙiyi kai hankali Allah ya kiyaye jama'a akwai ta da hankali cikin harkan to kun ji in ba kai ɗari ba aƙalla kai nawa arba'in kuma arba'in ɗin su zama ba sa shirka kun gano wannan da kyau ku su zama ba sa shirka sam to ina ganin akalla ba ka tsara ba a cikin masallacin da mun kai mutu arba'in mun ninka arba'in mun ninka arba'in an ninninka arba'in to a ce kamar munan mai mutum sallan gawa in Allah ya da ai dai a samu arba'in ba sa shirka ai insha Allah mu duka ba ma shirka da izinin Allah anya baka taba kai biranka ya kwana a can ba nan ka zo ka tsargeta ta ƙaryan banza ƙaryan wofi me ya hana ya zo ya rubuta maka shi <laughs> wai kawo biran ka akwai da za a ma biran banza why not ka je ka zauna kawai sai dai kawai ya game kawai shi kana zama kawai an baka booklet ɗin kawai gaya ya cika da ansa gano amma an ba ya je biran ya kwana a wajen shi to ya yi ne. ka za ka aje biran ne biran ya rubuta da kan shi wa zai rubuta to me amfani ya je kwana waje shi me yasa bai zai kwana hannun ka ba ku gane wannan da kyau ko na taɓa ba ku labari wanda yana zuwa wajen boka irin wannan an yi an yi dena yaki an yi an yi dena yaki ran nan wani abu ya fara ofis ɗinsu da ya faro shi kenan sai zo wajen abokin shi ya ce raka shi wajen bokan shi ya ce ba zai je ba an hana annabi ya ce kaza kaza ya je ya kai ma boka kuɗi kwana biyu sai abin ya rufu, har ma ya samu ƙarin girma, har ma ya je wani kos ƙasan waje ya dawo. To shikenan kenan sai ce bari ya je ma boka godiya, bayan godiya kuma ya kai ƙarin abun masarufi. Yana shiga ɗakin boka boka suna ƙyallar iru sai ce dan Allah ka yi haƙuri, wallahi jiya ne shawaran yau zan fara aikinka. <laughs> wannan ya ba sai ce to shikenan bar zan dawo da ya fita sai je gida abokin shi ya ce ashe kana da gaskiya ashe Allah ke tsare ni tuntuni ba shi shegen can bane kaji ashe ba ma shi ya aikin ba ashe Allah ne ya yi. <laughs> shi dalilin shirye shi kenan kuka ce ka ba wanda zai rike maka ita sai boka shi wa ke rike mai nashi shi ya maka tun bokon muga da aka interview shi ya je maka duk ka gama wahalan ka ce shi zai maka ka in ka je kai sallan gawa ma ka zama virus da za ka hana gafara kun gani shi da Allah jama'a ana mutuwa a ɗunguma a ji ko a ina ne Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum